Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin daga Laraba na mako-mako. Sunana Bala Ibrahim, ni ne daraktan yada labarai na ƙasa na jam'iyyar APC mai mulki. Ai da yaddan Allah nan da kace ba da yaddan wani ba za mu ci zaɓe. Sunana Dr. Yunusu Tanko, ni ne kakakin tafiyan nan na Labour Party Presidential Campaign Council na Peter Obi da Datti Ahmed. To alhamdulillah dama can kasan tafiyar tamu ta matasa ne, kuma matasan tun nuna bazo sun nuna ƙarfinsu cewar gaskiya su a yanzu sun zaɓi ɗan takara da suke so shine Peter Obi da Datti Baba Ahmed. To sunana Dr. Faruk Bibi Faruk kuma ni ɗan siyasa ne kuma ina koyarwa a jami'a. A siyasa ni ina jam'iyya ta NNPP kuma ni ne darakta na Research Planning and Strategy na yakin neman shugaban Kasa na wannan jam'iyya da ake a ciki kai yanzu. To mu dai mun tabbatar wa kanmu kuma daga yadda muke ganin abubuwa ƙasa in dai talaka ne zai fito ya yi ƙuri'a mun san jam'iyyar mu ce za ta ci zaɓe. To sunana Dr. Umar Musa Mustapha, ni ne Deputy Director General na PDP campaign a Kano. gaggar Ubangiji muna da nasara a zaben shugaban kasa wadda za a fara da sauran zaɓuka ma. Ko yaya masana ke kallon 'yan takarar baki ɗayansu? Idan muka dubi yanayin kamfen ɗin su kowanne akwai inda suka sha bamban akwai kuma inda duk kusan bai ɗaya ne ma'ana shine inda suke bai ɗaya ka ga babu wani tsari cikakke wanda ya tinkari matsalar da take addabar najeriya. Zuwa yanzu dai ana iya cewa aski ya zo gaban goshi a zaben Najeriya na shekarar 2023, don kuwa a ƙarshen makon gobe 'yan ƙasar za su zaɓi sabon shugaba da zai maye gurbin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya kwashe shekaru takwas bisa karagar mulki, bayan ya kwashe shekaru goma sha biyu yana fafutukar nema. A farkon shirin kun ji yadda 'yan kwamitin yakin neman zaben manyan 'yan takara daga jam'iyyu hudu suke bayyana ƙwarin gwiwarsu wurin cin zaben. Kun kuma ji su mun taɓin yadda wani masanin kimiyyar siyasa ya yi musu bugun ɗan kaɗan kaɗanya kan manufofinsu. Yaya ake ciki kenan? Bisa ga hasashe wane ne ke kan gaba? Ku biyo mu sannu a hankali cikin shirin domin jin yadda ta kaya. Inda babu ƙasa nan ake gaddamar kokawa. Mun faro da jin ta bakin 'yan jam'iyyar APC mai mulki domin ji yadda suke kallon nasara a zaben da ke tafi. sunana Bala Ibrahim ni ne daraktan yaɗa labarai na ƙasa na jam'iyyar APC mai mulki. To alhamdulillahi gaskiya kullum muna ƙara samun ƙwarin gwiwa game da nasara saboda abubuwan da aka yi wa jama'a da kuma irin abubuwan da suka faru baya kafin zuwan wannan gwamnati da alkawuran da shi yan takararmu ko kuma sauran yan takarkaru na sauran mukamai ke yi wa jama'a cewa za su dora tubale a kan ginin da shugaba muhammadu buhari ya yi na shekara takwas idan allah ya bashi iko za su ga cewa sun ƙara ɗora tubali domin inganta rayuwar jama'a da kuma ci gaban ƙasa baki ɗaya to mutane suna lale marhabin suna karɓan waɗannan alkawura da ake musu kuma a duk inda muke zuwa yakin neman zaɓe ba wai ba a samun matsaloli ba amma idan aka jingina nasarorin da aka samu da akan waɗannan matsaloli sai a ga cewa nasarorin sun fi matsalolin illa dai kawai abin da ba za a rasa ba a to lura da cewa ka ɗauko bayanai wanda kake nuna cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi shekara takwas kuma shi ɗan takaranku da kuma wanda suke takara a mataki na jihohi suna bayyana cewa za su ɗora a inda shugaban ƙasa ya tsaya a yanzu. To lura da cewa jam'iyyar ku ce ke mulki kuma ƙarshe-ƙarshen nan abubuwa sun taso na gyare-gyare ko da a ce misali a aikin da aka zo a yi na maganar canjin kuɗi da matsalolin da suka taso na ɓangaren man fetur. 'Yan Najeriya suna ta kokawa da waɗannan abubuwa. Baka ganin suna daga cikin abubuwan da za su iya kawo jam'iyyar ku cikas. a zaben da ke tafe? Eh ba ma ganin haka, duk da cewa wasu suna ganin haka, amma magana ce ta targaɗe ko karaya, yayin da aka zo gyara ko ɗori dole ne dole ne sai an koka mutane ba za su fahimci abin da ake ƙoƙarin yi ba ko kuma abin da wannan gyara zai haifar musu saboda doki da kuma sabo da aka yi da yadda abubuwa suka lalace amma idan aka yi haƙuri aka bai wa hukuma dama Ka yi abin da take so ta yi bisa yadda da cewa da kyakkyawar niyya za ta yi to za a ga alfanun abin nan gaba a to duk da baka ce wani abu sosai dangane da abin da ya shafi bangaren man fetur ba amma mu ɗan dubi lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake takara a shekarar 2015 kusan zamu ce daga arewa maso yammacin Najeriya shine dan takara guda ɗaya mai ƙwari. amma a wannan karan akwai Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP daga arewa yake akwai injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi ma daga arewa yake baka ganin cewa za a ainihin raba ƙuri'a ya zama shi alhaji atiku abubakar ya samu wani bangare shi ma kwankwaso ya samu wani bangare har ya zama cewa dan ku ba lallai iya kaiwa ga gaci ba to mu muna yakin neman zaɓe ne bisa alkawarin haɗin kan ƙasa yadda aka samu karɓuwa a arewa haka za a samu karɓuwa a kudu a samu karɓuwa a yamma da gabas to lura da cewa kuma shi ɗan takara na jam'iyyar apc daga yankin kudu maso yammacin ƙasar nan yake su ma an samu rabuwa wasu suna ganin kamar za a yi jam'iyyar leba wasu suna fitowa suna bayyana goyon bayan su ma kusan ɗari bisa ɗari ga jam'iyyar leba kaga shi ma daga can bangaren jam'iyyar uh, Labour yanki ne wanda jam'iyyar APC ba ta samu ƙuri'u masu kauri kwarai da gaske daga yankinsa ba duk da cewa a wancan karan babu wani kwakwaran ɗan takara daga can da ke neman shugabancin ƙasa yanzu wannan ba ƙalubale ba ne gare ku To mu in ma kalubalen ne wato ya zo mana da kyau. Da kyau saboda ya nuna rashin nasarar da masu ɓangaren ke ƙoƙarin samu. da duk muddin aka ce za a rika siyasa ne a dinga zaɓe bisa soyayya ba wai cancanta ba. To an dinga samun matsaloli kenan sai a rika taku ɗaya gaba a yi taku uku baya. To a ƙarshe kenan dai duk waɗannan abubuwan da na kawo ka ture su kuna da ƙwarin gwiwa cewa da yadda Allah za ku ci zaɓe. Ai da yadda Allah nan da ka ce ba da yadda wani ba za mu ci zaɓe. Su ma dai 'yan jam'iyyar Leba na da nasu irin ƙwarin gwiwar. Sunana Dr. Yunusu Tanko, ni ne kakakin tafiyar nan na Labour Party Presidential Campaign Council na Peter Obi da Datti Baba Ahmed. To alhamdulillah dama can kasan tafiyar tamu ta matasa ne. ko matasan sun nuna ƙwazo sun nuna ƙarfinsu cewar gaskiya su a yanzu sun zaɓi ɗan takara da suke so shine peter obi da datti baba ahmed to amma ka san a siyasa akwai wayansu abubuwa da suke faruwa na farko abin da muka fara tunkara shine a an zo ana ta ƙoƙarin hana matasan rajista balle ma a birnin lagos da muka zubo arewa sai muka ga wani ƙalubalen kuma daban da matasan koyaushe suna kokarin su ji mu su ji abin da muke da shi a kasan da yawa an yi wa 'yan arewa a karece-karece kan cewar peter obi yana so ya raba kayan mutane bisa kan addini ko kuma ya yi wata takardar lamuni na zaman dindindin a lokacin da yake gwamna kuma duk wannan da mun fito mun karyata su karban da muka samu arewacin najeriya gaskiya ya mana daɗi muna so idan wannan zai ɗaure ya zama da cewa ya zama shi ne zaben da za mu yi a najeriya allah ya mm. To, ka lissafo waɗansu abubuwa waɗanda suke kamar ƙalubale ne ga cin nasarar zaben ku duk da ka ce kuna zuwa kuna ƙaryatawa kuma mutane suna fahimtar ku. Amma baka ganin waɗannan ah, farfaganda da aka yada dangane da ɗan takarar naku yana iya muku cikas? eh to kasa abin da ya sa bai tasiri ba a gurin domin koyaushe suka fito suka fito suka fada wannan kare kare ce mu kuma muka zo muka fada gaskiya shi mutane su dinga cewa a'a a sai haka ne maganar nan take shi ya ƙara mana so a zuwa cin mutane to ka gani bai zama kalubale ba ya kara karfafa tafiyar ta ne a zukatan mutane domin wa'insu abubuwan ba su sani ba an muka fito muka magana ta da mu gamsar da su kuma mu gyara tafiyar to shi yasa ai muke samun karbuwa a arewacin Najeriya To lura da cewa ɗan takararku na shugabancin ƙasa ba wannan ne karo na farko da yake neman takara ba musamman dai ya yi neman ya ga ya yi wa Alhaji Atiku Abubakar mataimaki a wancan zaɓe da aka gabatar kuma ba su nasara ba. Kana ganin cewa a yanzu menene aka canza wanda har kuke iya ganin cewa kuna iya kawo kujerar shugaban ƙasa ba ma mataimaki ba? to alhamdulillah abin da ya sa bambanci yanzu shine matasan da suka taso suka yi kaimi suka yi nuna kwazansu akan tafiyar kaga ya sha bamban da can ai matasan ba su da ba su da ma interest ba su nuna ma so ba a cikin maganar siyasa amma yanzu sun nuna inda ya sha bamban kenan Hmm. To lura da cewa Najeriya jihohi ne da yawa kuma kowane ɗan takara yana da inda ya fi ƙarfi. Kusan za mu iya cewa dai kawo yanzu ɗan takararku ya fi ƙarfi a kudu maso gabashin Najeriya. To, ya kana ganin za ku iya kawo kamar kaso 25 da ake nema daga jihohin da suke arewacin Najeriya? Eh to, in dai maganin jihohin Najeriya ne, mu dama mun sani cewa kafin ka gwamnati a Najeriya, jihohi guda uku nan, at least da guda ɗaya, River State, Lagos da Kano. Mm. To, a Kano yanzu da muke ganin sa, za a sha za a raba ta gida uku. kwakwas zai dimina shi atiku zai dimina shi bola tinubu zai dimina shi mu ma za mu dimina mu allah yadda sannan kuma a maganar lagos lagos kashi biyu za mu raba allah yadda domin matasan da ke tafiyan nan tamu sun fi dawwama a lagos To, dakta yanzu kusan za mu iya cewa bangaren da ɗan takararku ya fi karfi kamar yankin da ya fito yana fama da ƙalubale irin na tsaro na 'yan awari na 'yan ipob suna ta da zaune tsaye kana ganin wannan ba zai zamo kamar ya hana mutanen yankin fitowa zaɓe kuma abin ya shafi nasararsa ba A'a ina domin ai tsakani da Allah a lokacin ma da aka fara rajejeniyar maganan IPOP ano shi kansa Peter Obi Peter Obi ya hana irin wa'annan abubuwa gaba gabi bai ma ɓoye ba shi yasa ai mutanen ma wani lokaci suna ganin kamar yana ci musu zarafi su saboda haka shi ya riga ya nuna cewa a kiblar fa najeriya ce ba maganan bangare ba ne bisa bangare kazalika su ma dai yan jam'iyyar nnpp na da irin kallon da suke yi wa zaben to ni sunana dr faruk bibi faruk kuma ni dan siyasa ne kuma ina koyarwa a jami'a a siyasa ni ina jam'iyya ta nnpp kuma ni ne darakta na research planning and strategy na yakin neman shugaban kasa na wannan jam'iyya da ake a ciki kai yanzu to mu dai mun tabbatar wa kanmu kuma daga yadda muke ganin abubuwa ƙasa in dai talaka ne zai fito ya yi ƙuri'a mun san jam'iyyar mu ce za ta ci zaɓe saboda koyaushe ci zaɓe inda ake yin sa a duniya talakawa suna fitar da korafinsu ne su yi zaɓe a kai to kuma ba a taɓa yin samun lokacin da talakawa suke da korafi a cikin siyasa kama a wannan yanzu ba saka mun san cewa talakawan najeriya jam'iyyar nnpp suke yi kuma ita za su zaɓa kuma mun zagaya ko ina mun ga wannan tabbas na kadan ƙasa to lura da cewa ɗan ku ya yi takara a baya Uh, tun ya mm. shiga zaben fidda gwani da shugaban kasa muhammadu buhari allah ya bashi nasara ba ya kuma zo ya sake yi a shekarar 2019 yanzu kana ganin cewa abubuwan da suka wakana a baya an gyaro su ne kuke da wannan kwarin gwiwar? Ai takara ta yin fitar da ɗan takara a jam'iyya daban ce da takara ta dogari. In ka san yadda takarar jam'iyya take ai takara ce ta masu hannu da shuni masu murkushe jam'iyya su zaɓi wanda suke so a saboda ra'ayinsu da kuma buƙatun da suke da ita. dan takarar da yake da talaka da kyar yake samun nasarar tsallake irin wannan irin jam'iyyoyin da ta cika da irin wa'annan mutanen masu hannu da shuni masu murkushe jama'a saka wa'annan takarkarin daban muke kallon su da wannan abu ka zargi jam'iyyar apc da cewa jam'iyya ce da so take kawai ta ga ta saka mutane cikin kunci shine aiki a wurinta shugaban kasa muhammadu buhari yana da yawan bayyana cewa talaka ne a gabansa kuma talakawa sun fito sun nuna mishi kauna sun kuma yi mishi ruwa ƙuri'a kamar yadda a yanzu mm. kake cewa talakawa suna yin ku menene mm. kuke faɗa wa talakawan najeriya cewa ku idan kun zo ba za ku saka su a cikin kunci kamar yadda kake zarga apc da cewa sun saka mutane cikin kunci ba. Wato mu tafiya ce da muke da ita ta amana wacce take da ka wato akida da take da tun kafin a kafa Najeriya. Akidan nan kuma dama ita ce ta irin ta Malam Aminu Kano talaka shine farko a duk abin da gwamnati za ta yi. Za a kafa gwamnati akan kula da waye ya fi rauni a cikin gwamnati. shi yasa za ka ga ko inda muka rike gwamnati a Kano da sauran kokarin eh, da muka yi a da ai wanda ya fi rauni ake fara kulawa wanda ko ya fi rauni a duk al'umma dama shine ɗalibi ɗaga yaro ɗan wanda aka haifa saka mu a tsarin mu daga ran da aka haife ka gwamnati tana kula da kai har shekara biyar ba ka sayan magani ba ka komai ba ruwan iyayenka da matsalarka in ka shiga karatu za su fara ɗaukan matsalar na ciyar da kai amma diran da ka je makaranta ma za a ba abincin ranar saka za a kula da kai ilimi kyauta na biyu su ne mata wanda mun san su ne wanda suka fi rauni bayan yara su kuma ana ba su duk abin da za a ba su na jari na tallafi don su samu rayuwar su rike sannan muke fara kula mu talakan da yake da aiki amma abin masaruhin aikin bai ishe shi ba sai a kyautata rayuwar da za a gyara wannan sannan ake kuna masu hannu da shuni sakamakon muna da ka'ida ta aƙida wacce tsohuwa ce wacce ba tsinta muke ba muna da tabbas akan cewa tiran da suke arewa mun kwashe su za mu kwashe wa annan saboda anan dama talauci ya fi yawa anan kuma kunci ya fi yawa a nan kuma aka ringa kuskuren ma dama ɗaukan kuri'u miliyan 11 eh, zuwa 12 ana ba muhammadu buhari a lokacin yanzu wannan tunanin akan jam'iyyar jam'iyyarmu yake muna da kuma eh, eh, tabbas cewa a kudu za mu iya zuwa mu samu kuri'u a jihohi da suka kai goma wanda za mu iya samun wannan kaso Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron mu a koda yaushe a shafin Aminiya da dailytrust.com ko ta mu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust da twittercom aminiyatrust. Kuna ma iya bibiyar shirin daga Laraba ta Badegi Radio a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja da Sawaba FM a kan mita 104.9 a da jihar Jigawa da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da kuma amfani FM a Yamai kasar jamhuriyar Nijar akan mita 100 matsakaicin zango. Ko kuma ku lalubo shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout, Spotify, Tuning Radio, Google Podcast da kuma Apple Podcast. To madalla, Alhaji Atiku Abubakar ne ke takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP. Mun ji ta bakin kwamitin yakin neman zabensa, musamman lura da cewa tun bayan saukarsa daga mulki da Olusegun Obasanjo yake hankoran zamawa shugaban ƙasa. Menene ya canza da ya ba su ƙwarin gwiwar ganin cewa za su iya cin zaɓe? Sunana Dr. Umar Musa Mustapha, ni ne Deputy Director General na PDP campaign a Kano, kuma ni ne shugaban shura shugaban siyasar gidan Malam Ibrahim Shekarau. Daddar Ubangiji muna da nasara a zaben shugaban kasa wadda za a fara da sauran zaɓuka ma. Kai ma na san kana zagaya cikin gari ka san a Kano a ciko ake To, amma ka san a yanzu ni ba zan iya ganewa ba tunda kowane ɗan takara yana fitowa ya bayyana irin abin da zai yi kuma ka ga mutane sun fito amma ku da ke ciki kun san cewa akwai abubuwan da ka iya zuwa su dawo lura da cewa dan mm. takarar ku Alhaji Atiku Abubakar yi takara ba so ɗaya ba so biyu ba menene ya canza wanda kuke ganin cewa a yanzu za ku ci zaɓe to ai in ka kalli yanayin da Najeriya take a ciki in dai mutum a Najeriya yake ya sa akwai abubuwa da yawa sun canza ko halin da ake ciki yanzu misali na wannan ganiyar canjin kuɗi komai kuɗinka an mai da kai talaka in kuma talaka ne an dada mai da kai talaka to babu shakka akwai buƙatar a samu jarumi wanda ya san harkar kasuwanci da business domin i zama shi da jagoran wato shugaban ƙasar najeriya in ka kalli 'yan takarkarin kaf babu wanda ya kai gogewa da dacewar mai girma wazirin adama alhaji atiku abubakar a iya fahimta ta hmm. to amma kamar yadda na bayyana maka ya tsaya takara a shekarar 2015 kuma a wannan lokacin ma najeriya na cikin hali na rashin tsaro da ya kai za iya cewa makwara mm. wanda mm. mutum yana kwance bai sani ba a'a zai iya waya gari ko kuma yaya ne ne amma duk da mm. haka a wancan lokacin ma dai bai samu ya kai ga wannan eh to sai kuma yanzu a to ai yanayi ya canza yanzu ko ta wannan fuska ka fahimta dai a cikin 'yata karkarin nan babu wanda ya kai quality da dacewa a ciko ai ba da buhari suke takara ba yanzu aka yi wannan magana ta 2019 inda da buhari ne kenan da wancan mutum ne bola da obi da kwankwasa na kano da kuma dai sauransu mu dai muna da yakinin cewa wanda ifi kowa alamun zai kare mutuncin 'yan najeriya ibasu tsaro ibasu ilimi ibasu kwanciyar hankali da walwala arziki a yau dai babu kamar a ciku shi sa muke ma kyakkyawan zato kuma muna zagaya gari muna jin abin da mutane suke sha musamman a nan Kano. Na'am. To amma ba musu ba idan ka yi eh. lura da kyau a sauran zaɓukan da aka yi eh. babu ɗan takara daga jihar Kano wadda a da hmm. an samu ɗan takara ne daga jihar Katsina sai hmm. kuma aka samu daga shi a Abubakar daga Adamawa to yanzu akwai ɗan takara a jihar Kano eh, yanzu misali da nake maka misali a wancan lokacin ai ba a mm. kai ga maganar shugaban ƙasa ba magana ce ta firamare aka yi. Amma da ya takara mana ka tuna mana ka gani. E malam ya yi takara amma ai misali. Yanzu kuma tiku eh. suna yi da wani daga jihar Kano shine kwankwaso. E amma to yanzu kana so ka bayyana min cewa duk da takarar da kwankwaso yake yi ɗan jihar Kano mm. a jihar Kano kana ganin a tuka aukar ya fi shi ƙarfi a jihar. Ni dai haka nake gani a ƙasa. Mm. haka nake kai ma kuma wannan zaton kana ganin haka A ni ba ba kai wannan ba fagen ka ba yawa ba lalle iya gani ba ai da ina gani ai ba zan kira ka ba eh Ko dai muna gani babu shakka akwai alamomi masu kyau wanda suke ganin kwankwaso ai kusan dan takara ne shi amma dai zai wahala ya kai labari in ka kalli yadda yanayin Najeriya yake a yanzu. A ah, bari mu koma ɗayan bangaren abin da ya shafi yankin a kudu maso gabashin Najeriya inda ɗan takarar jam'iyyar Leba ya fito. Eh. ko? haka. Eh. To tun da nan ka yi eh. magana cewa a nan kuna da ƙarfi can kuma ga ɗan takara wadda ake ganin kamar su can ma shi kaɗai za su yi. Hmm. Can kuna ganin za ku samu kaso ashirin da biyar da ake sa ran a samu. Ba za ta kai ba ta ta Kano ba wata gida a ɗan ɗora da ta rabin takatsina katsina dukkan su ma sun jefa. magana ku 25% da yadda ubangiji ko a wacce jiha musamman a nan ai akwai manya da yawa da ba sa yin obin da yawa an ka lissafa gaggan 'yan siyasa da suke a can south east din ai ba obi suke ba suna pdp to tun da manyan jam'iyyun da ke takara a ƙasar nan duk sun bayyana ƙwarin gwiwar cin zaɓe yaya masana ke kallon batun sunana Profesa Kamil Sani Fage daga tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. To, da farko dai magana da kake cewa kowanne zai ce shi zai ci, ai wannan kasan haka yake a siyasance. Ko da a kokawa ne ai ba wanda zai ce zai shiga filin kokawa ya nuna shi zai gaza. Ko da ya san ba zai iya yi ba, zai nuna ne domin kada ya karya. lagon masu goyon bayansa kuma zai faɗi haka domin ya ƙara jawo wasu wa'anda ba su ma yanke hukunci ba akan wanda za su zaɓa domin su zaɓe shi don haka dai wannan yana cikin tsari na siyasa a ce an yi haka sannan kuma idan muka dubi yanayin takarar kowanne akwai inda suka sha bamban akwai kuma inda duk kusan bai ɗaya ne ma'ana shi ne yadda suke bai ɗaya za ka ga babu wani tsari cikakke wanda ya tinkari matsalar da take addabar najeriya misali batun tsaro misali batun hauhawa farashi da yunwa da talauci wa'annan da tashe-tashen hankali wa'anda su ne suka addabi 'yan najeriya don haka su 'yan siyasar abin da suke yi kawai abin da yake a yanzu yake tashi shi suke ta amfani da shi misali batun a canjin kuɗin nan maimakon dukkansu su tunkare shi yaya za su fito da shi sai zamanto musu abun sukan juna ne kaga an da hankalin 'yan najeriya daga kai sannan kuma batun wahalan nan da ake fama ta mai shi ma za ka ga illa ɗan shafa shi haka kawai da suke yi babu wanda ya kawo wa jama'a wani tsari cewa ga yanda zai fitar da ƙasar idan ya ci daga wannan ƙangi kawai an fi mai da hankali ne ga batun kalaman ɓatanci da soke-soken juna shi aka fi ba da muhimmanci fiye da hmm. gundarin abin da yake damun 'yan najeriya a na kuma hangar kana ganin wannan zai iya cutar da jam'iyyar apc ga samun nasara? Gaskiya in a wasu kurare ne wannan matsaloli za su iya cutar da duk jam'iyyar da take kan mulki domin mutane za su juya mata baya. To amma a Najeriya saboda wasu dalilai za ka ga wa'annan da wuya su tasiri musamman batun da ake yi na amfani da kuɗi da ƙabilanci da kuma amfani da batun addini. wa'annan shi zai sa yawancin masu zaɓe su manta duk wannan matsaloli a ranar zaɓe kaga sun sai da 'yancinsu ko a bisa kuɗi ko a bisa ƙabilanci ko a bisa addini jam'iyyar pdp dai tun da aka karɓe mulki daga wurinta a shekarar 2015 ta yi takara a tuka abubakar ya yi takara a wannan jam'iyya yanzu kuma ya yi a 2019 yanzu kuma gashi ya ƙara tsayawa shin akwai wani abu da ya yi daban wanda kila ya iya bashi dama ya ɗare karagar mulki. Idan ka lura duk abin da yake faɗa ya kasa lura su ne kusan abubuwan da suka sa mutane suka rinka juya mushi baya musamman batun nan nasa na cewa zai ce fanar da kayan gwamnati wanda a lokacin da yake mataimakin shugaban ƙasa ya yi kuma wannan ya sa shi ya yi bakin jini to kuma har yanzu yana kan wannan sannan kuma wani batu da yake yi na cewa idan ya ci jami'o'i na tarayya zai mai da su ga jihohi to wannan ma kaga abu ne wanda shi ma yake eh, addaba shi amma babban matsalar shi shine cewa rigingimu na cikin jam'iyyar misali da ita jam'iyyar kaga ta fi tasiri a kudu maso kudu to a baya kenan to amma yanzu ga matsalolin da take fama da shi a wancan guri sannan a kudu maso gabas yanzu shigowar leba da obi zai rage mushi wani tasiri to yanzu idan muka kalli kamar shi rabi'u musa kwankwaso na nnpp da kuma shi peter obi na labour party dukansu su biyu ana masa kallon 'yan takarar bangare tsakaninsu su biyu wane ne kake gani kamar zai ɗan kai bantansa idan aka ce a zuba a gani? To a cikinsu dai gaskiya a yanzu abubuwan da suka faru kamar Rabi'u Musa kwankwaso ya fi zai fi fita obi kai bantansa a cikin wannan tafiya. Dalili ko shine yanzu nan fita eh, obi eh, kusan bangare daban-daban arewa maso gabas 'yan takarkarin shi da jami'an jam'iyyarsu sun sauka sun koma apc haka kuma a nan arewa ta yamma ko da nan kano dan takarar shi na gwamna da jagoransa na kamfen din na ƙasa baki ɗaya duk sun ajiye saboda suna kukan cewa yana yi a kan ƙabilanci ne sannan kuma kudu maso yamma ɓangaren yaraba kusan duk tsarin na abu sun narke sun koma apc don haka kaga wannan dango da ake yi ana barinsa zai kara rage mushi tasiri da ta goma shi sosai domin zai nuna kawai yanzu magana ce ta kabilanci ita ake yi idan mun kalli takarar rabi'u musa kwankwaso kasantuwar cewa daga jihar kano ya fito kuma jihar kano kusa ita ce jihar da tafi bayar da ƙuri'u a najeriya to amma kuma ga tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau wanda shi ma yana da jama'a kuma ya koma jam'iyyar PDP ga kuma jam'iyya mai mulki. Kana ganin wannan rashin jituwa da aka samu tsakaninsa da Shekarau ba zai hana masa uh, rawan gaban hatsi ba? ban zaton zai hana mashi ba zai dai dan rage mashi tasiri fiye da da a ce a haɗe suke. domin shi kwankwaso karfinsa matasa ne wanda yawanci kuma ana zaɓe su suke fitowa su zaɓen fiye da sauran eh, ɓangare na al'ummar najeriya ma'ana matasa kaga su ne a yanzu lissafin da aka kusan kashi saba'in na wa'anda suka rijista matasa ne to kuma shi yana da karbuwa a wajen matasa da haka dai wa'annan jam'iyyu guda biyu manya pdp da ita apc din duk za su iya rage ma ita nnpp din tasiri amma dai na ga zai fi su karbuwa a magana ta shugaban kasa a jiha nan saboda kamar yadda na ce karbuwar shi a wajen matasa. To madalla, masu sauraro ƙarshen shirin daga Laraba ke nan na wannan mako, sai mako na gaba da izinin Allah ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Godiya ta musamman ga abokan aiki na Halima Jumrau da Bilkisu Ahmed. Ya za madadin Naziru Mika'il Abubakar babban editan kafar sadarwar Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad, shugaban sashen yada labarai ta intanet da editan shirin Sagir Kano Sale. A madadin su duka, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.